bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare da ya dace da daren asabar wanda ya zama yau shi ne daren sha tara kenan ko watan rajab hijira na da daren sha bakwai yau boko bai yau ya ci zai zama daren sha takwas na daren sha takwas da watan rajar hijira na da dubu da dari hudu da arba'in da uku daidai da sha takwas ga watan januwari da februari miladiya ta dubu da ashirin da biyu wannan shine na darasi na dari da goma cikin wannan littafi mai albarka wukayatul insan min aljinni shaytan sai ko sunan ba ta kare ba har yanzu lokacin ke mu da yau za mu fara tafi insha Allah ko ko ba ta ne mu kai ya tun da mun ci kaɗan ba ƙwarai kuwa za mu fara miki biya a yi gudu a baitoci ne masu muhimmanci wanda yana ɗauke da kira ne zuwa ga musamman matasa da ake kiransu wajen su zo su ba da lokacinsu su koyi ilimin addini musamman ilimin sunna domin su kira al'umma zuwa ga kira zuwa ga da'awan sunna a kira ne gaba ɗayan al'umma amma tun farko da ya kebance matasa ɗin wato matasa ɗin su ne kashin bayan al'umma to galibi makiya na musulunci idan suka tashi neman rubuta musulunci in suna amfani ne da matasa kuma suna amfani ne da matasa musulmi to idan aka yi amfani da su to galibi da su ake a cikin abin da yasa ake amfani da matashi domin ka ɗauki matashi yana da sabon tunani to duk abin da zai yi na tunani zai rika ka sabon abu ne wanda zai ja hankalin mutane sannan abu na biyu shi matashin ka sa ta akan za a daɗe ana yi domin kaga galibi ko ana tunanin mutuwa ba su duba shi shekaru da yawa matashin sai ake da saura to ana ganin matashi in ya fara za a daɗe ana yi kafin ya tsufa da haka sai ka ga in wannan ma da zai ba su awa addini zai baya to sai ga addini ya mori al'amura din sosai in ka doki misalin su da sa'amar bamba da suka rasu kaga kutubu sittan nan duka ya karanta ya sake ɗaura da muwaɗuwa ya sake ɗaurawa da sunan fi'arini sannan ya zo ya ɗauko shirhu sunna Allah ya ɗauki rayuwarsa bai kammala to kaga an daɗe ana wasu ya fara tun yana matashi ne amma da ya fara shekarun shi sittin saba'in kaga ba za a daɗe da shi nan an ta to matashi ana so ya ba da muhimmanci sosai wajen kula da addini da kuma karatun addini ya gane cewa makiyanmu suna neman su bautar da shi daga tafarki ne don su yi amfani da su wajen a rusa addini da aka ce a nemo mai karamin tunani za ka ko da a wannan na boko haram masu kwangilan da suka zo ga dattawan malamai a ba a neme su za ka ja ka nemi su muhammad yusuf kaga lokacin na samu muhammad yusuf za ka je shi na shekarar talatin da tara ne a lokacin to kaga kuma ya fi san shekara goma yana da'awa a kan abu kafin wannan ya faka yana dan shekara ashirin da wani abu kenan aka neme shi to kaga in ba dan Allah mu fama kai sun lokacin ba da yanzu ya tsara wani goma sha akan wanda ya to ba a san kuma ina abin zai tafi ba to ana buƙatar matasa sai sun fahimci wannan akwai wani latta da aka sa a tashar albani tv sai kan ce wannan latta yana da muhimmanci duk wani matashi ya nemi laktocin ya saurare su matasa a koman magiya to za ka ga yadda manyan kasuwan duniya suka ɗauki target a kan yadda za a rusa addini dami dami dami za su yi amfani ya ga matashi shi shine babban target ɗinsu da suka yi tunani in suka gama da shi to za a gama addini ɗin cikin sauki to sai an yi ƙoƙari an fahimci wannan wai matashi ya fahimci addini ya fahimci sunna to zai ba sunna kariya ta ko'ina saboda baya tsoro baya tsoron gwagwarmaya ko jinin shi zai iya bayarwa shi ba ruwan shi saboda da gaske yake yi to zai gwagwarmaya da gaske don ya fara ko tufa ya zo ba zai gudu ba zai gada da da gaske zai yi abu Sheikh Muhammadu bin Abdul Wahab ya muke karanta tarihinsa a karatu da muke a dan za ka ga ya fara wannan gwagwarmayan tun yana matashi ne da ya ga irin shirkoki da bidiyoyi da suka yawa a ƙasar da ya tafi aikin hajji da mahaifinsa suka kammala haka hukumar mahaifin ba ka koma ta shi sai ya tafi madina ya je ta karatu ya je can ya je kaza sannan ya dawo garin ya fara yaɗa sunna aka zo aka kore shi ya bar garin in ba haka ba in yana son zama da mai bar da awa ya ta ba zai bari ba suka kore shi ko takalmi babu a kafan shi haka aka kore shi da dutse yace shi ko ba zai fasa da awa bare ya tafi sha zai fara juyi karatun a sha haka ya kai har ya kafa wannan daula wacce har yau ga ita ce daula na tauhidi wanda har yau saudiya wannan ni'ima da take ciki albarkar da a wancan muhammadu bin abdullahi to kaga an fara da dadewa ne to ana buƙatar matashi kokari da irin wannan Dr. Tanari Jalden ya fara wallafa littafi tun yana da a sakandare kaga cikin kafin mafarkin ma auren fari yana da tattu ya fara rubuta littattafai da haka da ake hira da shi dangane da yawan littattafan da ya wani fasa na da san yawan su sai dai kawai ya wannan da suka shiga duniya ya san su ya san su amma wai ya ci biki da yawan su bai san da don yana da tattu ya fara rubuta littattafai ya yi aiki wa al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a tun lokacin gumi yana da rai wasu wurin kurakurai wasu hadisai da su inganta ba haka yi shek abakar gumi da ya gani sai da ya mishi wani taskiya ya rubuta tafiya musamman ya shi ga kofin taskiyan za a cikin littafin shi na ajiyani kaga ya nuna an daɗe ana yin gwagwarmaya don haka ka dube shi har yau ka kaga yana yi kuma an daɗe ana ga ruwan da tattafe ga abin nan to da bai fara yana mataki abin da zai zama jiki? ya iya ci gaba da yin al'amura irin waɗannan malam jafar da ya rasu shekarun shi arba'in da shida haka bai ja da yawa amma ka dube da albarkan da'awa. don me ya faro da wuri sai Allah sa da'awan sai ya yi da Ahmad Bamba ana hira da shi ya sa wa tashan albani tv albarka an ta kalli hirar da suke magana ta kafin a yi maganar tashan ya kamata a yi shi wanda aka sa tashan sunan shi shan albani dariya yadda rayuwar shi ɗan kaɗan ne shekarun da a duniya kaɗan yake amma rayuwar ya yi albarka yadda dubi yawan ɗalibai dubi yawan littattafai sannan dubi makaranta da yake. gina kaga alfani ya rasu shekarun shi hamsin da su da ta amal don ba ta tamanin da wani abu kafin ya rasu to kaga shi alfani ya fata a wasu shekaran su goma ta to haka in ka fara karanta yanzu muna tarihin imamu malik imamu malik ya fara awa da ba da kasawa shekaran shi sha takwas al'imamu imamu suyuti ya haddasa qur'ani shekarun shi tara bai kai shekara ashirin bai fara zama yana yin tafsiri ya rubuta jallalaini tafsirin jallalaini asali na jalaluddin muhalla malamin sa malamin ya rasu wa zai ci gaba da zama kujerar malami ya tafsiri dubi ya zauna ya saura a inda malamin ya tsaya ya kammala rubutun malami suna ka kira jallalaini kenan jalaluddin muhalla da jalaluddin suyuti to suyuti ya yi wannan jallalaini shekaran 20 da wani abu ko aure ma bai yi ba to kaga ana nuna maka duk malaman da kaga sun ba addini gudun ma ya gaɗin duniya to sun faro sun suna yara ne suna matasa to sun kana matashi kar ka sake ka yi baya da karatun addini yadda ka fara ka zage ka yi ta gaske ka zama kai ma kana cikin sojoji amma na Allah da za ka ba addinin Allah kariya ka fitar da al'ummanka daga duhun bata da duhun jahilci ka karantar da su ka ilmantar da su to a nan rayuwa yake albarka to shine waɗannan saƙonni na baitocin abin da yake nuna mana ke za mu tashi inda yake sa wajen alhaƙiƙa bil mala fakatahtumu ya yazharu min khabisil mahshadi yace wajen alhaƙiƙa gaskiya ya bayyana gaskiya ya fito fili lil mala ga jama'a al mala kenan da gungun jama'a fa fasatumu sai kuka kaskanta waɗannan jama'a da suka bayyana muku gaskiya wasu ya zaharu mummunan abu yana bayyana ne min hadisul maqsadi idan aka samu manufa akan al'amari duk abin da ba a samu kyakkyawar niyya to wannan abin da za a yi munin abin ne zai bayyana don tun farko ba a yi da kyakkyawan niyya ba kenan yana nuna kai matashi za ka nemi ilimin addini za ka yaɗa da addinin Allah ka yi da kyakkyawan niyya ka samu lada a wurin Allah ka fitar da al'umma daga cikin ɓata ya ma'ashar al'ikwan ya ku taron ɗan uwana siru ku yi tattaki abishiru albishirin wasu ku amintu bi wahidi da samun nasaran daya almutafarraji wanda ya kaɗe ta ba da kishi Allah ke kenan yana kira ga ɗan uwa matasa musulmi ku tashi ku kai ku komo shine tsiru kun tsiru fil ardi ku yi yawo a doron ƙasa ko ina ku shiga amma me za ku je yi yawon buɗe ido na ilimi karatun da ku fi kwari da ya fi kaɗan baƙa shi a nan kenan ku yi yawo duk inda aka ji akwai malami a shiga a koyi ilimin da yake wurin malami a yi tattafi ko ina in kuka yi wannan ilimi abshiru to ina muku albishir wasu za ku samu cikakken aminci bi nasirar wahidi mutakarrin cewa za ku samu nasara daga Allah ɗaya shi ba shi da abokin tarayya amma nasara ba zai samu ba sai an yi ilimi din a ilimi da karatun addini za a gano hanyar nasara to in an bi hanyar nasara to Allah madaukakin sarki kuwa zai ba da wannan nasara Jaka za ka ga yadda ka ga al'amura sun kai ga lalacewa babu waɗanda suke gyara al'amura kaɗai a cikin al'umma sun malamai shugabanni ba sa iya gyaran komai sarakuna ba sa iya gyaran komai duk gyaran al'umma yana hannun malamai ne da haka in kaga al'amari ya lalace malamai ne suka lalace in kaga al'amari ya gyaru malamai ne suka gyara Kasar nan da ya tsinci kan shekaru ɗari biyu da wani abu a baya in ka karanta littafin tarihin shehu usman kan wannan da da sabiya rubuta shehu usman kan kodi da kira'atun fi suratihi al al'ilmi nan, da kuma littafin nan na muhammadu Jallo, uh, wannan littafi na infaqul maisur za ka kafin zuwan kan kogiyo kasan ya gama lalata ta bangaren addini dama shirka bidiyoyi su aka ɗauka masu a asalin addini zalincin masu mulki kuma ba a magana shi zalincin ma kanshi ma wani addini ne zalunci ta kotuna ya mamaye kai in ka ga rayuwar za ka ce ba yadda za a yi al'amarin ya gyaru wannan rayuwar sai dai mutu kawai mu ga Allah mana hisabi duk yadda ka gani kana tunanin ba gyara ne amma shehu Usman dan kojiyo da ya zo ya bayyana da ya yi karfafi. ba shi ne canza yanayin ba shi ne ga shi muna cikin ni'imomi duk wani zalunci duk wani shirka duk wani bid'a sai da ya karkaɗe kaf sai Allah ya sa abun albarka yau iman da kake ji arewa da musulunci da jin daɗi da arzikin da Allah ya baka kullum yan kudu suna jin haushi ya za a yi su rusa arewa don su kwashi arzikin arewa albarkan ki shehu usman dan kofi sannan kuma abubuwa ana ga kaza kaza shi shehu misal sarrafa to kaga sun gyara al'amura amma har yau akwai matsaloli da yawa da ake kuka da su a ƙasa akwai matsalolin kinnafi matsalolin ta'addanci ta sace na masu mulki har yau akwai matsalolin nan to a karatun addini ne za ka gane yadda ake magance matsaloli to in baka zage ka bai wani hanya za a bi a magance abun shine sai ka ce a yi zanga-zanga a je a kona gidan wani a je a jefi mai mulki wani in ka je ka yaka sa al'amarin ya sake rinta ya wanda ka kona wa gida a kuɗin da za a maka titi da makaranta sai a kwashe a bashi kai kuma da a ɗaure ka ko a kashe ka ko a manta da kai na rayuwar ya lalace da ka duk waɗannan ai kaza ba daɗi tsadar rayuwa ka zaje kai karatun addini tun magungunan suna cikin karatu amma cikin zafin kai ba a samun mafita yake cewa siro a na hajjar rasul yake tattakin nan da aka ce ku yi ku yi tattakin a hajjar rasul akan manhajin manzon Allah wato wani irin tafarki manzon Allah yake bi a addini wani tafarki annabi ya koyar wa sahabbai dangane da bin addini a bi irin wannan tafarkin kenan ba ta farkin da kaɗai zai kawo al'umma mafita a rayuwa ba sai ta farkin manzon Allah kawai shine kawai hanyar mafita shine siru ala nahajir rasul ku yi tafiya ku yi tattaki a bisa manhaji da farki da gwadabe na manzon Allah wa sahabihi da kuma gwadaben da sahabban manzon Allah su ma suka bi dan sun ɗauka ne daga annabi su ma suka bi to in muna neman mafita sai mun bi irin tasu haka ma imam Malik ya faɗa yace la ta'bi'u bil atimil mutamarridi la ta'bi'u kada ku damu bil mai kaiwa da komowa cikin sabon Allah wanda ya nutso a cikin sabon Allah kar ku damu da al'amarinsa al-mutamarridi wancan mai saurin kai kar ka da kai karatun addu'a ah, to ba ga abokina wani su a gefe su yan shaka su yan tauri su yan suna samun sata ni ma bari in zo na a'a kar damu da waɗancan ƴan iska ne ɗan duniya ne kar ka damu da waɗancan duk ɗaya wasi da su ko abokanka ne ko a ciki ɗaya kuka fito ya zama ɗan iska ɗan sauri kar hanyar da ya bi ya burge ka ka bi hanya da ya fi dacewa shine la ta'bahu kada ku damu kada ya burge ku bin wancan wanda ya bi cikin saƙon Allah al-mutamarrid wanda ya zama tantiri wajen taurin kai Walatal tal anuha lil bariyati kulliha inna bi ghairi muhammadin la nattabi wala anuha wanda yake wancan hanya Walatal anuha ku tine maka kenan wancan hanyar sabon Allah ku tine wa hanyar wato ba mai sabon Allah mai sabon Allah in dai ba kafiri bane addu'a ake Allah ya shirye shi amma hanyar da yake bi hanya ce tsinanniya ba su ne tsinannen ba hanyar da yake bin tsinanniya ce farawa mai sata ɗan kidnapping ne shaye-shaye mai kaza mai kaza a aikin tsinanni ne shine bi tal'anu haku ne ma aikin da yake yi din bilbariyatu kulliha ga dukkanin halittu baki ɗaya kenan hanyar da halittu kuke bi in ba daidai ba ku la'anci hanya ku yi addu'a Allah ya shirye musulmi masu bin mummunan hanya inna bi ghairi muhammadin mu ba in ba annabi muhammadu ba la nastaji ba za mu koyi da kowa ba manzon Allah kawai shine role model din manzon Allah shi kadai ne abin da za mu kwaikwaya duk wanda ba manzon Allah ba to sai kai mu kwaikwayi da bai ita ba ne duk matsayin shi duk darajar shi duk malamtan shi bai kai ba Abdullahi dan Abbas yana faɗin magana daga manzon Allah wani yana cewa abubakar da umar da zai kai ana magana manzo ana kana magana wasu abubakar da umar wa yake ta abubakar da umar in dai ga maganar manzon Allah ai maganar kowa ya kare in dai manzon Allah ya magana da ko kullu qawli inda qawli muhammadi ba a maganar wani in maganar manzon Allah ya bayyana idza qala ar-rasul fasaddiqu fa inna al-qawla ma qala ar-rasul in manzon Allah ya magana ko a gaskata kawai shi ne gaskiya gaskiya yana cikin abin da manzon Allah ya tsara tun maganan da ya zo yana karo da na manzon Allah to wancan magana ko a bakin wato sunan magana banza ne da shi da bola bola ma fi shi yake cewa la na duniya mu ba ma neman duniya wala na a la'a kuma ba ma tattaki safe har dare mu rayuwar mu neman duniya kawai ba mu haka Allahu maqsadina mu ga babban burin mu shine Allah shine babban burin ya za mu samu yardan Allah wa ni'mal maqsad ma dalla da wannan abu da muke nufi kenan babban nufin mu samu yardan Allah ba babban burin mu ya za mu samu duniya ba ya za mu tara kuɗi mu hau manyan motoci mu yi manyan gidaje mu hau kaza mu yi kaza mu je yawo kaza a'a wannan ba shi ne babban target din mu a duniya babban burin mu a duniya yaya za a yi mu samu yardan Allah in muka samu wannan toma da amma in ka zo duniya kai babban attention naka ya za ka tara kuɗi motoci gidaje to har ka mutu duk yadda ka samu za ka har yanzu baka cimma ka ba za ka baka cimma ka ba Idan babu wani mai kuɗi yau a duniya da zai taimaka, ya gama cika burin shi game da abin da yake nema da kuɗi ya yi gida ya yi kaza a ina ya tara kuɗi a gidan shi wanda in sisi in sun zo ba za su iya gani ba da musu underground har kururu suke gurin amma kuma bai daina fata da fariya don mai babban burin shi ne tara duniya to duniyan nan har ka mutu ba zai ishe ka ba don ba a koki da duniya amma idan babban burin ka samu yardan Allah ne to Allah zai rufa maka asiri menene babban rufin asiri a duniya ka cika koshi ka samu tufafi da za ka sa kana da inda za ka je ka kwanta Allah ba ka mace ta gari Allah ba ka yana masu tarbiyya to kwanci hankali ya ce wannan ai ba duk mai neman kuɗin ai muna neman na su ka sa bukaci ai ka samu karfin ka yi ibada ka yi sallah tsirara ba kyau Allah ba ka tufafin da za ka suturta lauran ka ɗin ka yi sallah Allah ba ka inda za ka je ka kwanta ko da gidan haya ne amma Allah yana kore maka abin da za ka biya cikin haya Allah ba ka mace ta gari da lafiyan da za ka yi ibada to me ya rage maka a duniya za ku iya rukun asiri Allah ya yi maka shine rayuwar duniya annabi ya duk wanda ya wayi gari ya samu ya karya ya ci abinci breakfast ya koshi sannan inda kofi yau bayan ya karya a gidan akwai abincin da za a iya dafa da rana akwai wanda za a iya dafawa da dare ko babu na gobe sannan mu'afa fi jasadihi danganci lafiya kalau gidan kowa lafiya matan lafiya 'ya'yan lafiya annabi yake wannan mutumin ya waye da cikin arzikin da kaman an yanka mishi rabin duniya ne an mallaka mishi Don hankali dai ya tattare amma yau ka duba yadda birni ke ta faɗi tashi a kan neman duniya duka wata babban burin ka ɗan huta wai kar ka bar ƴaƴanka cikin matsala da talauci wai ka musu ka bar cikin arziki wannan ba shi ne rayuwa na musulmi ba ka duba farko me yasa Allah halicce ka Allah halicce ka idan ka bauta mishi kuma babban arziki da za ka samu ran kiyama shine aljanna in ka to ka rasa arzikin da ba ran da za ka sake samu wani arziki bayan ka domin aljanna shi ne mafarko dole ka nemi aljanna amma ka dubi mutum tun daga asuba har dare kana neman duniya daga safe magariba ka tafi neman duniya ka dawo magariba ka tafi tidir ka kwanta ka yi barci magariba zuwa insha ka wanka ka kunna tv ka danna channel da kake so ka ta kallo karfe goma sha ɗaya sha biyu ka je ka kwanta kai a rayuwarka kullum neman kuɗi amma kai ba ran da za ka je ka yi ibada ya kamata kai wa kanka wannan tambaya kullum kana neman kuɗin da ka zai ci ya ji daɗi kana neman kuɗin da za ka ɗinka tufafi a ga kayi kyau amma kai baka taba damuwa ya zan je in nemi ilimi yaya ake karatun fatiha din nan yaya ake karatun sura kabiri da ba'adi ya kama ya za a yi lokacin kwan addini kwata-kwata a rayuwar musulmi babu yanzu za ka je majalisi ka koyi karatun addini duk karatun majalisi ba wuce awa ɗaya da an yi awa ɗaya za ga kowa ya fara hamma yanzu a wanda bai ayi minti sha za ga ya fara shi. to za ka abin da awa ɗaya ka je ko karatu addini babu amma 24 hours a neman kuɗi wanda ga zai iya wata uku ba su zauna da 'ya'yan shi awa ɗaya ba dan da sassafe zai tafi aiki ko kasuwa ƴaƴan kuma suna gaci za su tashi karfe shida da rabi karfe bakwai suna tashi sun tafi makaranta ka zo dare ka gaji ka yi kuɗi ka zo ɗin su wajen neman kuɗi kana da wata samun su huta ka huta amma ba ka tunanin addinin da zai hutar da kai kuɗin da za ka nema babu kuɗin da zai iya sayan aljanna kuɗi ba ya sayan aljanna an kuɗi ma na saya ba a zuwa lafiya da kuɗi addinin da za ku ya ba kai kuma Allah ba ya karɓan addini sai addini karkatacce me ma'anar karkatacce sai ka iya yadda Allah a mutu annabi annabi ya yi sai ka yi addini irin haka to ba a sanin yadda annabi sai ta je an koya ba amma mutum ya sakaci ya zama a karanci addini shi akwai matsala kan Allah yake cewa laisal manasibu hammuna mu ba mukami ba shi ne himman mu ba burin mu ba a kan samun kujerar mulki ba wa muradina kuma ba shi ne babban muradin mu ba himman mu da burin mu ba akan wai ya za mu samu kujerar mulki ba kalla a'a wala sawbul khadi'a nartabi wala sawbul khadi'a haka mu ba wala sawbul khadi'ati nartabi ba da rigar yaudara muka rufe jikinmu ba. ne ma'anar rigar yaudara ba da rigar yaudara muka rufe jikinmu ba kenan tufafin da muke sawa a jikinmu ba za mu kake da addini mu yi karatun addini don neman mukami da neman duniya ba ya zama muna nuna mutane addini muke amma duniya muke nema da take ba haka bane kuka na makon da yake karatun addini zai samu dukiya da addini zai nemi ilimi ne ya masu mulki za su ja shi dan siyasa ya samu kuɗi ya ki gaya muku gaskiya dan in ya faɗi gaskiya ba zai samu ba mu ba haka bane ba za mu yi karatun addini dan dakatawa wani a ki gaya mishi gaskiya don a samu abin da yake ramin shi yake ba rigar ne gaya maka ta ba kaga yake laifin manasi amma burin ba a kan neman kujerar mulki ba wannan an sani da yan islam ɗan muslim brother masu ra'ayin sayi ko masan lubanna da makamantan su babban burinsu babban ajandar su akan tsarin ƙungiyarsu shine kujeran mulki shine babban hadafin yan kasuwa ya za a yi a kafa mulki ya za a yi a kafa kaza shi yasa kullum sun kiran su yadda za a yi jihadi a samu mulki kawai ta sa ga gwamnatin saudiya ta zo ta kakkame irin su salman al'auda ire-iren su khalid rashid su a'idul karni da makamantansu duk ire-iren ra'ayoyin su kenan yanzu ana faɗa ne kaza zai zai suna kamo kuma a je faɗan da har su Muhammadu Arifi da kan za ka sun ɗau makami sun je su ma sun shiga daga da abin nan gwamnatin Saudiya ta rika ɗaure su babban hadafi a ra'ayin kungiyar Ikhwan shine yadda za a kafa daula ko da su kujerar mulki shine a gaba ba raya addini ba shi manzon Allah ka lokacin da Allah ya aiko shi Allah ya tura mala'ika da za a tambaye shi ka zama annabi bawa ko ka zaɓi ka zama annabi kuma sarki kaga kujerar mu. sannan ya ce in zama annabi ba shi nan amma annabi sarki ba in yana yin Allah zai ba shi ko ba zai rage matsayin shi ba annabi Suleiman annabi ne sarki ne amma ke ce shi ba son sarautar annabi bawa din ya isar mishi isar da sabon Allah shi ne babban burin manzon Allah ba wai kafa kujerar mulki ba kai kujerar mulki wannan duk da zai ta karo ba su neman mulki amma yaya za a gyara addinin mutane shi ne maganar da ake yi yake cewa inna lanas'a fi salahi nufusina lan nemo muna kaiwa da komowa ne wajen gyaran zukatanmu bi ilaji anfusina ta hanyar magance zukatanmu almariba zuciyarmu wacce ba ta da lafiya na e eh haka naftadi shine almariba mara lafiya naftadi to muna kokarin naftadi mu samar da wa zuciyarmu lafiya naftadi shine naftadi kenan muna kokarin samar wa zuciyarmu lafiyan da zai fara warkar mata da cututtuka akwai cututtukan zuciya yi, shirka cuta ne da zuciya bid'a cuta ce da zuciya sakon Allah cuta ne a zuciya yake to muna karatu ne muna neman hanyar da za mu magance wa zukatan waɗannan cututtuka da suka mamaye wani shirki kuma muna son an na hajjil bariya mu shiryar da halittu kulle ha baki ɗayan babban burinmu muna karatu ne domin mu shiryar da al'umma baki ɗaya tun wata halitta da ta ɓace. ya za a yi mu nuna masa hanyar shirya, ka bar hanyar fata ta shari'a shi da babban buri ga wannan manhajin manzon Allah ke babban ya yaya za a yi wancan kafirin ya musulunta ya za a yi mai sabon Allah can ya tuba ya zama mutumin kirki ya za a yi mai yin a nan ya fahimci sunna ya bar bid'a shine babban amma babban burin mu ba a ɗauki bindiga kafiran nan duka aje a harbe su duk aka ce su a cuta ya ga musulunci ba shi da manufa babban manufan ya za a yi ne a gaya musu saƙon musulunci dukkan su musulunci su fara Allah amma ba burin kawai kai ka ɗauka jihadi kawai matakin farko jihadi a ɗauki gida a kahar da kafirai wato ba amfani ayoyi da hadisai da suke kwaɗaitarwa game da shiga musulunci da haka babban buniya za a yi a musulunta wancan gidan giyan gidajen karuwa za a je da goma mai da bindiga a hankar da su a ya za a je a musu abinci su tuba su shi ne babban burin musulunci Ta farkin manzan Allah ke yake cewa da qarya muna kiran na kusa ubayla nishil ka Sai mu fara nasiha ga nesa kenan in za mu fara nasiha mutum ya shiryu ya bar kafirci ya shiryu ya bar shirka ya shiryu ya bar bid'a ya shiryu ya bar sabon Allah muna fara ne da na kusa kusa da mu su tuba su gyara kafin mu je wurin na nesa haka alkhairi yake duk alkhairi yanzu ka fara na kusa da kai haka Allah da annabi wa anzir ashirataka al-aqrabina da'awa da za ka yi ka fara da ka na kusa sai da annabi ya fara ne na gida ya fara su abdullah ya fara su sai da ya ne azantuwa ya wa'azantu ya musulunta waɗanda sai saurin kai sai saurin sai nan annabi ya tafi cikin gari ya fara da waɗannan ya fara da waɗannan haka to haka nasiha za ka fara ka fara da na kusa da kai kuma ka mishi da salo mai sauki da hikima yadda zai fahimci gaskiya da Allah ji kan da ta'amar bamba yana wani misali yake cewa da ga likita idan zai ba mara lafiya magani maganin ba zai warkar da mara lafiya in za ka mara lafiya har yana zagin likita yana gane ka za ka likita yana hakurta da tana miki kalamai masu yayi yin hakuri yin hakuri wannan ne ka kaza ka yana lallaban shi yake wancan ba zai ba shi lafiya ne a duniyan kawai ba zai ba shi lafiyan lahira na aljanna ba to kai malami da kake so ka kira mutum ya gane addini sai ka su kamata ka dace ka bi su da hikima da ilimi قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني kaga da ilimi da hikima haka ake jin abin sai a fahimta amma ka ɗebo da zafi to ba za ka fahimta ba kasan sudan ƙasa ne wacce bidi'a ta yi nisa da bautan shirunne da shirkoki iri iri babu wanda babu irin ta a sudan shekh rabi ibn hadi al-madkhali wanda bai fahimce shi zai ɗauka mutum ne mai zafi da an da mutane da kafatar da mutane amma kana karanta littattafan sharbabi za ka fahimci sharbabi sosai kuma littattafan yana da daɗi sosai malami ne sosai malamin sunna malamin hadisi malamin akida don ka gan littattafan shi wani zai ɗauka rabi'u ai bai san sauki ba da shan rabi ya kawo ziyara kasan sudan ya shiga wani masallaci wanda ba ba inda ake bidiyoyi ma a wani masallaci limamin yana da wasu shirke-shirke da yake ba kaza bautan ba wanda bai kamata ya limanci ba kan malaman garin sun yi fashin ya kafirta amma duk waɗanda ke bin sallah ka isa ka fara na gaba ita ba suna ganin shi ne asalin malam tabi'a da ya yi to kai shi a masallacin zai sallah ya ji sallah ya ce ta roƙi ina son ɗan yana cewa in an ban iski ta ce ba matsala an ba ka ya fara nasiha a hikima daga matakin farko a hikima ɗaya bayan ɗaya ɗaya ya ɗau nan ya ɗau gaban fara nuna musu Allah ma su yaya ake sanin Allah ina alamomi da ake gane kaɗaiciyan Allah in gane sai an gane to akwai wanda ya dace a musu bauta ba Allah ba ya nuna muhimmancin bauta wa Allah sai ke to yanzu a karatun da na mutu wanda yake haɗa yanda ya bar Allah ke bautan wani ne sunan shi ke kafiri sai ke kiristoci suna bautan annabi Isa kuma suna haɗa bautan da Allah kika sun ce duka alloli ne ne mutum suka ce kafiri annabi Isa ba suke bauta ne kace eh kafiri suke ce wanda yake bautan wani malami ba malamin ya tsaya annabi isa ya ce a to ni matsayin ne bautan wani malami shi ne asalin kafiri wa'aziwa da kansu ka ce asra makalla limamin wannan harin ya fi sai bar masallaci ba mu sake jin su sani ga da me yake da kuma wal mu'izatil haka. a cikin wani cikin sai kuka fahimci addini don za ka ga abu da zafi za ka fahimta yake cewa wa wajibin ma'ruf na'muru wa wajibin ma'ruf kuma da wajibin umarni da kyakkyawan aiki na na'muru qaumana da shi muke umurtar mutane sanan duk wani abu mai kyau da Allah ya halatta Allah ya ce ayi kaza akwai lada akwai falala yace to wannan wajibi ne na'muru qaumana muna umurtar mutanen mu kaza mai kyau ku kaza mai kyau ku yi wa na kuma muna tsayin daka saffan amince tariqil mafsadi a hanyar barna kenan duk wata wadda ne da muka san akwai barna a hanyar muna tsayin daga mu ta nutar da al'umma cewa za barna ne ba a bari duk abin da muka ga ya bayyana abin barna ne sakon Allah ne tsayuwa muke muna da'awa muna wa'azi muna kuɗugobi mu sha kunnen al'umma don su kaurace su ne san lau tabassaru ikhwan halaƙa halaqatina da ɗan uwa za su gamu fi harafatina a majalisan iliminmu min alimi kama tun daga malami da za ku gan shi yana zaune cikin majalisi yana karantarwa wa au ko ɗalibi mustar shirin wanda ya zo neman shirya ne la ra'aita ilman da kuwa ga ilimi kenan yana magana mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ɗan uwa matasa za su bar a majalisi da muke koyon ilimi da tafarki na manzon Allah da ra'aita ilimin da za ga ɗimbin ilimi wa ba'a da kuma bin tafarkin manzon Allah sau da kafa sadiqan na gaske li sunnati barra yadda muke yin sunna farikar duna tajirin ba tare da kokonto ba sunna ta ake yin ta a kuma sam yadda wannan kalma yake to haka sunna da haka shi sunna ba magana fa a daga kafa kaza bid'a ne wai eh sai a hankali za a gani a'a shi bid'a matsala ne in an gane matsala kawai a bari kawai amma sai ka ga mutum ne ahlus sunna ya san sunna wai da sunan ɗalibi ne an ba shi limanci ya yi mutane limanci ga bidiyoyi da amma wasu ya yi to aiki a hankali za su gane yanzu yana gudu in ya bayyana za a kira shi a limanci da haka ana kidar da sallah addu'a jami'i za a yi shi ma sai ya karbi shi kul huwallahu kaza kaza kul huwallahu kaza kaza kul huwallahu kaza kaza ga shi ba san bidi'a ne to a hankali za su ga to a hankali ko ta su kake yi ba ko ta su kake ba in zai ko ta su kuma sai sa qawaidi a halari wani ce zai sa arba'una ko usulu salata ko a kitabu to wani za a wace za a ce na kafa san mutum shi ne zafi ne to za a wace ko kuma a cire shi a neman to me amfanin ta kai yanzu da ta zan kai yanzu ba kirin sunna ba ke ka je ne ka sake taimakon gida, ba ran da bidiya zai gyara nan na ga irin wannan da ido na sai wa'azi shi da ya gayyace mu gashi nan ya ja sallah sai duk nan ana yi shi kan shi ya karbu ya saka yana da halaka ne da yana to kai kana magana sai da hikima kan nan yace shekara da zuwa to za ka nan koyar ko kuma ka zo kana kai a har kaga sunna ake yi ka sunna farikar ake so a yaɗa wa al'umma gane gaskiya yake cewa an amu bi ina jin daɗin zama da ɗaliban ilimin hadisi ilimin hadisi akwai daɗi da shi ne ake gane tafarkin sunna wa amali da ma'abota kenan da ɗaliban da malaman hadisi kenan. kenan abin jin daɗi ne in kana cikin ɗaliban hadisi masu koyon hadisi wa ahali da iyalan wato da malaman hadisi zama da su akwai daɗi wa ajhalihim wanda yake kowa jahilci cikin mutane an kulle kawai cikin kowane mutane shi shine mai kore mai gudu daga hadisi duk wanda ya tsani hadisi ya gudu ma hadisi ta yin tafsirin jahili ne mai ya sa babu babban jahili a duniya kamar dan ne ko kala kasu ji na duniya ai ɗaliban hadisi da malaman hadisi su ne abin duniya masu hadiyar huda su ne fitilun shari'a طلعوا على الدنيا sun leko duniya bulu alfarhaji lekowa irin na alfarha kenan malaman hadisi da ɗaliban ilimin hadisi sun zama ado ne wa duniya su ne fitilu wajen haska mutane lamarin addini sun leko duniya lekowa irin na alfarkar wato alfarkar ka dubi in gari ya yi duhu gari yana waya gobe ranar da lebo wata da duk duniya ta yi haske to haka malaman hadisi suke a cikin al'umma duk inda aka samu malaman hadisi to al'amari yana gyaruwa shan muhammad Nasiru nasiruddin albani babban misali ne a kan wannan yankin da ya taso shan siriya bid'o'i babu inda suka iya zuwa kamar can bayyanan Nasiruddin Al-Albani sai ga shi shan ya zama dandali ne na sunna gaba daya sunna ya hasu ya yadu ta ko'ina saboda malamin hadisi da sa malaman hadisi cikin al'umma akwai gyara warasun nabi warasun nabi malaman hadisi da ɗaliban hadisi gadon annabi suka yi wa ahsanu fi irsihi kuma sun kyauta wajen cin gadon annabi domin sun koye shi suka fitar da shi wanda bai inganta ba ka jingina nan ta wannan ƙarya ne ba daga annabi ba wa hamuhu wa hamuhu sannan suka tsare hadisai min kaidil hadisi daga makircin mummunan manufa al-mu'tadi dan ta'adda akwai masu ke kiran hadisan ƙarya su jingina wa addini don mugun manufa to da gaskiya ko irin alƙur'ani yun nan ɗan ƙara ƙato akwai irin su oriental wanda da mugun manufan su da sunna to shi wanda yake so da sunna babban abu yana tasowa ne da ya zai rubuta hadisai da nemo hadisan ƙarya da sauran Su ai aibu bi hadiyin nabi sun ji daɗi da farin ciki ta hanyar samun shari'an annabi da suka bi wa kalamuhu da kuma yadda suka bi maganganun annabi sai aiki da shi wa sawahimu bi kalami sannan suka samu babban kashi babban kaso da maganganun annabi dan yi ba taɓa samun jin daɗi da yake wannan ba waddini kaga shi addini qala Allah qala shi ne Allah ce manzon Allah ya ce wa huwa lidinin lahi kuma shi Allah ya ce annabi ya ce dinnan lidinin lahi da addinin Allah afdalu shi ne mafi fifikon abin da ya fi shirya da mutane babu babban abin da ya fi shirya da muka sama da Allah ya ce annabi ya ce yake cewa wal fikihu shi kuma fikihu fahimun nafsi shine ka fahimci nafsi me asalin fikihu ana so a goya maka yadda ake fikihu ne ba fikihu da mudarra kawai ka je ka dauko tsantsagoran fikihu ka fara da shi ba a'a asalin fikihu fahimun nafsi ka fahimci nafsi kana duba mas'ala ne akan alwala ka dubi ayoyin da Allah ya magana akan alwala ka dubi nasoshin hadisan da annabi ya magana kan alwala ta dubi, waɗannan su ne musu nasoshi in ka fahimci nasin fahiman fahimta an karara min ghairi tarihin ba tare da karkatar da ma'anan ba wa ta'wilin ba tare da murda ma'anan rafi mai mugun manufa ba to anan ne ka samu kyakkyawan fito amma ka ɗauki fito kawai zalla malikiya anabila kar a saba ko a ko hadisa zuba fito ka ɗauka da shirme ne la tahsabanna dhikri kar ka taba tsammanin shi fi ihu. matanan doron matanin maganganun maliku maganganun abu hanifa kawai a khaliya ya zama wato maganganun doron maganan ya khaliya wanda ya banta min kulli kaulin daga duk wata magana bil mushri'i da ta zo a shari'a musulmi wacce take da isnadi har zuwa ga annabi sai ka dauka ai kai kan tsagwaron magana ba ruwanka da hadisi a ba magana ne ba mu san fatin daga cikin saburan bidiyo ta ce ai ba a magana wani hadisi kar ka dauka to wannan ra'ayi da ka dauka shine ka fikihu a aw qala ko kuma ka dauka wai ai shi fikihu shi fikihu shi kan qala alimu na shine ka ce malamin mu ya ce wa qala imamuna ai shugaban mu ya ce kar ka dauki wannan shine haka kace ai mu ɗan mazhaban shafi'iyya ne imamun nawawi ɗan shafi'iyya ne tunda malamin mu imam nawawi ya faɗa mu shi ke ko ka ce wa kala imamuna ai gaban mu na imamun shafi'i a masaban mu ya faɗa a'a in ya faɗa bai ci karo da na annabi shi to ya ci karo da na annabi to ba a magana malamin mu ya ce shugaban mu ya ce a'a yanzu wannan shari'a ne dole ne ka bari da ka a musulunci ba maganar masaba ko shugaban masaba ko maganar malamin mu ko maganar shugaban ɗarikan mu ko maganar shugaban ƙungiyar mu in ana maganan Allah ce annabi ya ce to da ku kullu kaulin maganan kowa kai dole ne a gaba na manzon Allah ce ni na kowa yake cewa au za ka mazhabin ko kuma ne ce ai zan can mazhabin namu Ahmad na Imam Ahmad wa Muhammad da mazhabin Muhammad ya ce kaza wa Muhammad kaman Imam Shafi'i kenan Muhammad bin Idris ce ai mazhabin mu na Shafi'i ya mazhabin mu na a'a wannan ba shi ne fikiri ba shi ne ka ɗauki hadisan annabi alin qur'ani ka fahimce su fahimta daidai shine A za ka kalamun wannan magana ne mai fihi hidaya su shirya a cikin sa in akan wannan aka daura ka wai kai akan doron maganar wa ake tafiya Za ka duk da ya saba maliki ba za a bi ba duk ya saba hambali ba za a bi kai doron fikihu ne da ka in hadisi aya ya yi karo da maganar cikin kawai za ka tura ayan da hadisin ne gefe to in akan wannan aka tarbiyyantar da kai to kalamun laisa fi hidaya magana ne ka wanda babu shirya a cikin ka man tsara fi tafsiri duk wanda ya tattafi dan ya tattaro irin wannan ra'ayi na mazhabobi da ya tafi ba zai taɓa shiriwa ya kan hanya ba sai wahalar da kan shi kawai fa bil wahayi dan haka kira gare ka kai masa shi bil wahayi kai rike da wahayi biyu alqur'ani da sunna kawai la ta'duhuma kada ka kauce musu ka rayu a kai wasu tariqahuma ka bi da farkin su amma kan bi sanin bi sanin sai da fahimta mai kyau mai yarkace wani irin fahimta fahimtar annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'in tabi'in da su ne kadai ake fahimtar addini fa idza ta'azzara idan ya zama akwai wahala fahimu nafsin ghamid fahimtar nasi wanda yake a rufe yake a halin zikiri ka nemi fatawa a wurin ma'abota sani kalmastar shiri ka zanto kamar mai neman shiruwa ka kuma wasu za karanta aya ka karanta da sai ka zagara fahimtar ya za ka yi aiki da nasi wani kaga irin wannan kar ka ɗauki fahimtar sakin ni ga abin da na fahimta ina kai kuwa ka nemi waɗanda suka fi ka ilimi a fajar sai ka je sai ka ce kaza in nan ka rika ta ani ka je muskal shi ka hanyar neman shi da kai kana so a nuna maka ya hanyar yake sai ku nuna masa to ga abin da ake nufi da abin da ake nufi da abin da ake nufi yace bil za su fitar maka da matsalan bil da hujjoji wa bil da dalilai fa innahu domin lalle shi min amri rabbika yana daga cikin al'amarin ubangijin ka fil kitabi a cikin littafin alqur'ani fa jawri ka inganta fahimtanka sannan ne yana cikin qur'ani Allah ya fasa alu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna to da baka sani maka je ka nemi masu sani wa alam kuma ka sani bi anna man ittada bi muhammadin duk wanda ya kai da annabi muhammad sai ya zai same shi kai makawati rawati al-husari duk wanda ya koyi da tafarkin annabi muhammadu ko Yake so sai na da ya kira wallahi sai ya samu shi sai ya dandane shi kai da ma makircin mutanen banza al ko masu da kai tabbatar sai kai fama da waɗannan ana gaya maka ne kai matashi kana karatun sunna gobe sune ne masu da sunna lalle in ka taso tun da kai da annabi za ka yi koyi ba ka koyi da wata masaba ba ka koyi da wata ɗariƙa ba ka koyi da wata ƙungiya kana koyi ne da manzan Allah kawai inda Allah yake walakum fi rasulillahi uswatun hasana to ka sani sai ka fama da makircin mutanen banza mahaskaka sai ka yi fama da su lalle sai ka haɗu da matsaloli irin wannan amma me kar ya daga maka hankali karshe za ka yi nasara in sha Allah wa ya zuku anwa'il adawa sai ya tsantsani nau'o'i iri-iri na gaba daga musulmin ɗan uwanka kana kira ni da takaici manzo Allah ma suna adawa da kai wal azab cutarwa sai ka haɗu da shi min jahilin tun daga jahili wa mukabirin da mai girman kai yana ba to kai yaron nan ne ka kan addini mun za ka yawa a za ka girman kai wa muqaddimi da dan gargajiya wanda shi dama inna wajanna aba anani mu mun taso mun ga iyayen mu suna kai da ka zo mana da sabon addini wani ta dauke ka wurga ka a wajen masallaci to sai ka kama da irin waɗannan wai ka shirya je ka cikin farko tafsira in ka tsinci kanka kanka a irin wannan hali a alayhi kai kuri a kan wannan magabatan mu duk sun gama shan wahalar nan su ne yanzu da sauri kaga lokacin da sunna fara kunno kai a kasan nan da bayyana da ga sannan har auren ka je na ba a ba ka je na ran da mu kana sunna da mun ka daga jinin da an fasa ba sai ka kewa ki ba ka wani sai fasa sunna dan zai rasa aure haka suka yi ta fama ba wanda zai ba ka mata ba wanda zai ba ka da zaka ba za a ba ka za ki wani mutum ba a ba haka suka yi ta fama yanzu a nan ai da sauki kasu da kai hakurin ba da wannan halin alaika kan wannan yanayi wa kun ka zanto rabbi ka game da lamarin ubangijin ka wasu ka zanto kana riko da al'amarin sa can hada ku wannan shine hanya ke da huda da zai kai ka da shari'a da su udubi kuma shine zai kai ka hanyar daidai amma sha Allah mun ka mun kamba shi ne zuwa insha Allah sai mu shiga ahwalus sabr na wani ne wani wuri sannan fa'iza ta'azzara fa'amuna fa'iza ta'azzara idan ya wahala kenan idan ya ba da wahala fa'amuna sun fahimtar nasi rani wanda yake a rufe yake kenan nasi ne da ya zo a jinkuri ka gagara fahimtar yadda za ka yi aiki da shi fasakci to ka nemi fatawan ahalin zikir abota ilimi kalmar tarshidi zanto kawon mai neman shirya ne Allahumma wa bihamdika sallallahu la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu